ya haka ina za ku kai kai ya haka wallahi ni ba mahaukaci bane Allah Allah nake ina gaggawa in je in cika alƙawarin da na ɗauka wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje saboda irin dimbin ayyukan da imana ya kamata in cika wannan alƙawari na me na me in je in dangwala masa man a filin zaɓe na makara duk wannan abin da kake ma baka je ka zaɓe shi ba to ainihin ƙura'a ta yanda ta daɗe ma da la ilaha illallah wa rasulullah an gama zaɓen ba a gama ba alhamdulillah ba a gama ba yanzu abin da zamu eh. za mu tafi filin zaɓe ne eh. ka zaɓi ta Abdullahi Umar Ganduje to mu tafi mu tafi zan raka ka ko ni ba mahaukaci ba ne to ai ma mu ma zaɓin za mu je mun ga kawai kana gudu ne ka biyo mu mun kuma muka azama haukaci ne ne mahaukacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne wanda zai cika mu alƙawari gurin zaben sa alƙawarin da nayi mu tafi gurin zaɓe eh.